gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarwa assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM. sai kuma a alfa radio a can kuma suke na a kasar ghana da ma shafinmu na yanar gizo a voa hausa.com masu gabatarwa safinatu sada dangi. sai kuma ni usman ahmad kabara To masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. To amma yau ma 15 ga watan maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne game da yadda ake ta samun cutar lassafi ba da beraye da sauran ƙananan namun daji ke yadawa. Domin kuwa daga farkon watan Janairun shekarar nan ta 2018 zuwa yanzu an samu ɓullar cutar ta lasa a kan akalla mutane sama da dubu goma sannan daga ciki sama da casa'in sun mutu a tsakanin jihohin Najeriya guda goma sha bakwai da birnin tarayyar Abuja kuma a haɗe. Safinatu ina waɗannan jihohi ko kuma waɗannan jihohi ne waɗannan bisa binciken hukumar lafiya ta duniya an samu wannan cutar ne a jihohin da suka hada da anambra bauchi benue delta ebonyi edo ekiti taraba gombe imo kogi lagos nasarawa ondo oshun plateau rivers da babban birnin tarayya abuja To bayan mun ji amsoshin da za mu tambaye ku kuka amsa kuma za mu kawo muku yadda za ku fada gudunmawarku a cikin shirin ta hanyar wayar sadarwa sannan za mu tattauna da likita Dr. Salihu Kwaifa. tsaye bari mu je ga amsoshin naku na tambayar da muka muku cewa rahotannin lafiya sun nuna cewa zazzabin lasa na ci gaba da yaduwa a wasu sassan Najeriya. Shin kun samu labarin ɓallarsa a inda kuke zaune da kuma illarsa? To sakon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gwambawa ya ce tabbas yau da gobe. a kamar mu a nan jihar mu ta gombe mun samu bullar wannan cuta ta lasa fever sai dai tuni a jajirtacciyar hukumar lafiya ta ɗauki matakin daƙile cutar tare da bada kulawa ta musamman ga waɗanda suka kamu da wannan cuta mai kashe mutane cikin hanzari jinjina ga hukumomin lafiyar jihar mu ta gombe a ƙarshe nake fatan allah ya kare mu daga wannan cuta amin sun amin To Amin sai baffa Haruna Bajuga ya ce to mudi a kwanakin baya kaɗan a asibitin Bajuga akwai wacce ta riga mu gidan gaskiya yar ƙauyen Badar a nan hmm. ƙaramar hukumar Funakaye jihar Gombe Allah sana faɗi sunayen daidai Usman wacce muka samo labarin cewa lasafi ba ne ya kashe ta daga bakin hukumomin kiwon lafiya na nan jihar Gombe hmm. fatan mu dai Allah ya mana tsari da cututtukan sarari da na baɗini. Amin amin sai kuma Umar Adamu Katagun. ya ce to mu dai a nan jihar bauchi babu wani labari na bullar wannan cuta ta lasa amma duk da haka muna kira ga gwamnatin najeriya ta ta wajen faɗakar da al'umma yadda ake kamuwa da cutar ta hanyoyin magance ta idan an kamu kuma da cutar lasa me za a yi Sai Honorable Ibrahim Kofa ya ce gaskiya wannan filin yana burge ni saboda hubbasar da suke gurin wayar da kan al'umma. Don gaskiya ni ban san cutar zazzabin lasa ba, mm. ban ma taɓa ganin mai cutar ba ma. Mm. Don haka hukumomi sai kuma ku tashi tsaye don ganar da mutane illar cutar. Mm-hmm. Dan nauyin hakan ya rataye ne a ku su kuma filin yau da gobe Allah ya taimake ku kan irin wannan gudunmuwa da kuke yi ta fannoni da dama. To mun gode kuma da jimirin saurari. Mm. To sai kuma injiniya Aminu Aliyu Fakka ya ce asalamu alaikum shirin yau da gobe. Ni gaskiya labarin ta nake ji. Dan Allah ku miƙa min tambaya ga likita shin me ke haddasa cutar zazzabin lasa mine ne kariya ga cutar shin yaya ake ganewa idan mutum yana dauke da wannan cutar? Na gode shirin yau da gobe ku tashi lafiya. Shi yasa likita na nan yana jira jira. Mm. Mm. Sai Sufiyani Gumel zangon daura ya ce yau da gobe a nan zangon daura mun samu labarin bullowar zazzabin lasa a wasu sassan Najeriya tare da illolinta. fatan mu a nan gwamnati za ta dauki matakan dakile yaduwar cutar lasa. To haka Allah ya samu dace. Sai Dauda Hudu Guru ya ce eh, Oh, da hashtag mai kifi eh, mm. in ke shi kenan shine mai kifi eh, shine mm. eh, sai ce assalamu alaikum yau da gobe gaskiya mu dai a nan yankin mu na jihar Yobe ba mu samu labarin bullar wannan mummunar cutar ta zazzabin lasa ba mai karya garkuwa <laughs> mai kisa ce ma ita ke kai sai mm. to fatan mu Allah ya kawo wa yankunan mu da suke da wannan ciwo sauki amin sai Gali Siraja Faki ya ce eh to a zahirin gaskiya mu cutar bata taɓa bulla a wajajen mu ba to amma muna jin yadda ake artabu da ita a bangarorin da ta bulla musamman ma a wasu sassan ƙasa ta Najeriya. Mm. Fatan mu dai Allah ya mana katangar karfe da kamuwa da wannan annobar cuta ta lansa ganin yadda cutar ta zama kai. To, amin amin sai ashiru lawal na goma ruwan bore ce, a'a gaskiya ni dai yau da gobe a yanzu haka ma ina zaune ne a abuja amma ban ji sa a yankin ba sai dai illarsa kam kullum muna ji daga bakunan masana muna fata allah ya kawo mana saukin ta amin mm. sai sanusi ibrahim kakume ya ce hakika mu kanmu a garin kakume ba mu da labarin bullar wannan cuta a yankunan mu su kuma masu fama da ita allah ya kawo musu sauki amin to amin amin sai gambo barau potaskum ya ce a filin yau da gobe wannan cuta da ba ta wannan cuta ba ta da daɗi mu kam a yankinmu na arewa maso gabas ba mu taɓa ganin ta ba kuma insha Allahu sai dai mu ji ta wasu ɓangare su ma addu'o'inmu su ne za su rabu da ita da izinin Allah Allah ya kare mu baki ɗaya. To amin. Sai Jibrin Umar na basa ya ce salam yau da gobe tabbas mu al'ummar karkara ba mu da wata masaniya akan cutar zazzabin lasa da fatan hukumomi za su tashi tsaye wajen wayar da kan al'ummar karkara kai har ma da birane don fa ba kowa ne yake da wata masaniya akan wannan cuta ku tashi lafiya to amin amin to sai kuma sa'idu ka garko ya ce yau da gobe mu dai a nan yankin mu a na kudancin kaduna har yanzu ba mu samu labarin bullowar ta ba to allah ya tsayar To amin sai mm. Musa hadarin asuba da magaram ya ce yau da gobe sai Allah to mu ne daga nan Nijar wannan cuta muna jin sunanta amma fatan mu Allah ya tsare mu da ita. Musa hadarin asuba kenan mm. <laughs> yau ta nan ya leko. Mm. To sai kuma Sa'idu Sabo Auyo ya ce yau da gobe ni dai wannan zazzabi na lasa babu shi a yankinmu na jihar Jigawa. sannan kuma amma kuma kamar a lissafin majalisar ɗinkin duniya jigawa tana ciki mm. eh, kamar fa ba, sunan jigawa a ciki to mm, amma kamar wanda eh, ya ce bai ji ba eh, abuja amma akwai abuja akwai abuja da bauchi mm. wanda ya ce babu a bauchi shi ma akwai ta ci cikin lissafi bauchi na ciki ya ce kuma kiran da zan yi ga gwamnatin tarayya shine da ta jihohi ma da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yakar wannan cuta kamar yadda ake yakar sauran cututtuka wannan shine saƙonmu na ƙarshe sai kuma mu koma wani bangare bangaren malama safina mun gode. Hmm. To shin wannan cuta ta zazzabin lasa ta shafe ku a inda kuke? Idan ta shafe ku, me kuke yi a kai? Idan kuma bata shafe ku ba, me kuke yi don kare kanku daga kamuwa da ita? Ku bugo mana waya yanzu a kan lambar mu ta alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu sa shakatawa in kun kira sai mu ci gaba da ɗauka. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai da shi idanu ya yi hasara babba kowai shi idanu dan ya yi hasara babba rishin idanuwa shata mu ba mu so rishin idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku so har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so har ya kasance na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ba madari lalanciya ido ne mai sagira idanu mai kumbure idanu To da zaɓin lasa shi ma can yana can yana ta faman ratataka mutane da fatan za a ci gaba da haɗa ƙarfi da ƙarfi kamar yadda mm. wani ya ce don a yaƙi abin. Mm. To Safina? Na'am mm. muna da mai sauraro ya kira Usman. To bismillah. Da wa muke magana salamu alaikum. Magana da Umar ne. To Umar. Muna jin kamar Umar. daga adamawa to madalla muna jin ka likita ma yana nan yana sauraron ka alayi kafin mu shigo da shi duk ya ji dan jiji tambayoyin ku ko kuma yadda kuke magana akai shin me eh, me zaka ce da nake so dama in tambaya ba hmm. shi zazzabin latan na samu shi daga wani wuri ne daga wani abubuwa ne eh likita zai yi bayani eh za mu tambayar maka likita shi ma zai gaya maka insha Allah mun gode sosai yawa to to kin je ya ce likita yake sani ana samun shi daga ina ne ya tambaya ce mai kyau mai kyau saboda wasu basu sani ba gaskiya basu sani ba da mm. yawa duk da yake masana lafiya suna ta magana da mm. eh, saboda haka yanzu bari mu je kawai mu ji shi bakon da muke da shi in yaso in kira ya shigo ma dinga barin mm. eh, salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum dakta Yawa, kana jin mu? Eh, ina jin ku. Yawa, to, mun ji ka kayi nisa ne can. <laughs> Yawa, yawa, hello? Ko za mu sake gwada kiranka ne don na ji kama akwai iska inda kake haka. Eh, eh au kai kana jin mu? Eh, amma yawanci mu ba za mu ji ka sosai. Yawwa, to bari mu dan gwada mu ga ko za su saurara su ji me muke faɗa. Muna magana akan yawwa eh. Hello? ina dan yankewa ne. Eh bari mu sake gwada kiran, bari mu sake kiran kiran layin yayi kiliya. Eh bari mu sake gwadawa. Eh, eh to likita da kan layin shi ya tubure ya zama sai a hankali to amma abinda zamu shi ne za mu sake lalibar shi mu ga kafin lokacin da za a samu layin yayi kyau sai mu ci gaba da tambayarsa kuma muna cikin tattauna da shi mutane in suka kira za mu dinga bari suna tambayar shi in suna da tambaya akai a lokacin da yake kan layi saboda haka a garuruwan dai da rahotanni suka nuna kamar yadda da farkon shirin safina ta ce shine akwai irinsa anambra akwai bauchi akwai benue akwai delta akwai ebonyi akwai ekiti akwai taraba akwai gombe akwai imo akwai kogi akwai Legas, akwai Nasarawa, akwai Ondo, akwai Ocean akwai jihar Filato da kuma Rivers, sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, wanda ka haɗa shi ne zai baka jihohi goma sha bakwai haɗa da birnin tarayya abuja kuma an kada ya zama guda goma sha takwas kenan saboda haka wannan cuta tana cikin wannan wurare sannan kuma kamar yadda binciken ya nuna shine daga farkon watan janairun zuwa shekarar nan ta 2018 zuwa janairun eh, zuwa wannan wata na maris da muke ciki an samu cututtukan ko kuma ɓullar labaran cututtukan da ya kai sama da dubu goma hadda ina jin ko 81 ne kai mm, mm. sannan sama da mutane 90 sun mutu a ciki a da aka sani kenan mm. sannan ciwon yana ci gaba da shiga wurare a sannu-sannu wanda kuma ba a yi ta magana ba mutane kila sai su ta fada mai ba sani ba kun sake samun shi ne eh an sake eh, samun shi to barin dakata da bayani salamu alaikum likita <laughs> eh hello to to ina ga sai a hankali kenan da kwai eh, matsalar na'ura kamar tana tana kokarin ta hada mu da mm. masu kira ne kafin kafin shi likitan kenan to safina abinda muke son mutane su gama shine a yankunan su tunda an faɗi wa'annan garuruwa mm. a yankunan su sun ga wannan mm. in sun gani me suke yi in kuma su gani ba me suke yi su kare kansu ko da za su gani to bari mu je ga wani mai kira assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa barka da warhaka kuna kuna magana da Kabiru je ke kara ya Sokoto. To Kabiru je ke kara ya Sokoto yaya labarin bulla cutar da yake dai ban ga Sokoto a cikin lissafin da aka yi ba. Gaskiya gaskiya mu anan Sokoto gaskiya ba wani bulla cutar zazzabin lasa a nan. Mm. Amma dai gwamnatoci suna nan suna iya kokarin su ganin cewa an kare mm. da wannan cutar bata samu bulla ba. Mm. Allah ubangiji ya kare mu gabaki daya Najeriya da sauran kasashe gabaki daya. Amin amin to Allah ya samu dace Kabiru je ke kara mun gode sosai daga jihar Sokoto. to cinji ya ce a sokoto ba ta bulla ba amma jihohi suna gogari tafi na ga wani nan ko eh salamu alaikum wa alaikum salam to barka da shigowa da wa muke magana kuna magana da umar abubakar daga ilorin to okeyi to malam umar muna jin ka yaya magana wannan cuta wannan zazzabi na lasa ya kuke wajen ku ya kuke ganin shi da kwai ko babu mm. To lallai kwanukan baya abin ya faru har kusa gare mu nan. Lokacin mutanen mu ba su san su don ni ba filatanin daji ne. Eh. Mutanen mu da mu suka mutu a irin wannan abin suna da yawa. Eh ba sun gane ita ce take kashewa? Suna kira kaman iska ce suke tunani. Oh kaman isko kai. Eh, lokacin yaran da abun ya yi wasu gidajen ma fa wallahi sai dai Allah ya kyauta wajen urago ne abin ya faru. Eh, to amma amma. kuma waɗansu suka dawo da su waɗansu gidajen eh. wallahi shi kenan ma. Eh. Ba ma o ya kai ma lokacin da kowa bai son ma ko an ce maka ga wani mara lafiya ba ka so ka je ka je eh. duba shi mm, to amma an gaya muku kun gano ku a wurin me ke haddasa abin an gaya muku me ke haddasa an dan zo an waye muku da kai ko kuma kun gane Lallai ta hanyoyin mutane ku mun ga mun fahimta eh To. Saboda an riga an ce muna lasafi ba ne har ma gwamnati ta yi kokari ta zo ta kawo muna allurai ana ta kokari mm. ana yi ma mutane amma waɗansu daga cikin mutane su ba mm. sa son wai ban san ko don su abin da gwamnati ta kawo kamar ta yi ko za ka ga mutane su ta gudu ta yi kamar wani abu ne. Eh, sai bayan an makara a dinga nema kuma. Mm. Eh, to mun gode sosai da gudunmawarka. Eh, mun gode sosai cikin ya ba da gudunmawa eh, sosai har mutane guda mun kin san kuma ana dauka din sosai eh, mm. to salamu alaikum dakta mun sake lalubo boka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu na ji daidai <laughs> yawa to likita fara mana mm. bayani ah, menene wannan lasa din kamar yadda wani a cikin masu kira yace shi bi ma san menene wannan lasa din ne na san wasu sun santa to za su so su ji a bakin ku Wato ciwon lasa wani ciwo ne wanda ake na zazzabi wanda ake iya ɗauka. Hmm. Wanda yake yana wato addabar adama. Hmm. Wato ana samun shi ne wato idan wato bera hmm. ya yi fitsari ko kashi beran da ke ɗauke da ciwon. Wato kwaya cutar wato wani virus ne ana ce da shi lasa virus. To lasa fever virus saboda na yasa zazzabi ne shi yasa aka saya masa wannan suna hmm. na farko dai an fara ganin cutar don ala dubu ɗaya da da hamsin a ƙasar sierra leone hmm. amma a farko a gane ita wannan yanayin kwayar cutar hmm. an gano ta ne ala dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da tara a wani gari a jihar borno wanda ake kira lasa to daga nan ne aka samu wannan kwayar cuta ko kuma virus da sunan shi lassa fever mm, virus dalili kenan wato mm. oh, a jihar borno gano ciwon eh. shekara 1969 eh, wato shi wannan ciwon in a ta ne a mm. afirka ta yamma eh. Nigeria, Senegal, Guinea, Sierra Leone, Liberia. Amma an taɓa samun ɓullo ciwo a Afirka ta tsakiya, wato Central African Republic. to oh. ciwo ne wanda yake era ne ke yawaita shi a lokacin da ake kuna daji a mm. sama daji wuta jeji wuta mm. yan sai su dawo gari mm. sai su dawo cikin gari sai mutane suna neman abinci da sauransu saboda haka mutane wanda ke kauyuka da mafarauta da waɗanda ke kusa da bola-bola haka ina ake jibge wato kayan da ke inda tsira yake kiwo suna cikin mutanen da yake ciwon zai addabe su mm. to daga zo zuwa mutum kenan mm. sannan kuma idan mutum na da shi mm. idan ka kusance shi kamar yawun jikinsa ko zawayi ko amai ko jini da jikinsa kai ma kana iya samu shi sa ba platinum ce suna ta gudun ba a san Ina yaduwa ta nau'i nau'i biyu daga bera fitsarin da ya ra ko kashin da ya ra a mutum ya taba ko ya sha ba a cikinsa ko ya ci abinci zuwa mutum sannan kuma mm. daga bil adama zuwa bil adama oh. to ne bil adama zuwa bil adama shine ke da illa sosai oh. shine ke da illa sosai oh. saboda shine ke kawo wato abubuwa na goga dole na dole a saboda duk wanda ya nuna alamun lasa mm. kana ji ina jin ka muna ji eh, eh muna jin ka duk wanda ya nuna alamun alamun lasa ya hmm. bayyana hmm. wato yana kashe mutane kai fiye da kashi hamsin a cikin gani. Hmm. ai dole ne saboda mai jiya ba. wani gwaji da aka yi a Najeriya kwana. Akwai wani gwaji da aka yi a Najeriya. Aka gane cewa kashi ashirin da ɗaya. Eh. Cikin ɗari suna da antibodies antibody wato garkuwa. Garkuwa eh. da lasa. Da Najeriya. To alhamdulillah. Eh arewacin da aka yi guji ba. Eh irin ba za ta kama su ba kenan. ashirin da ɗaya ɗari. Eh, irin ba za ta kama su ba? kan eh. lasa. Eh, ma'ana ba za ta kama su ba? Eh, ba za su samu ba. Eh, hmm. shi ciwon, eh, ai dama ciwon mutum na samun shi kashi tasa'in babu alama. Ba ka ma hmm. sani ba. Hmm. Dama zan ce to me alamomin shi? Kashi ashirin ne kawai. Eh. To a kashi ashirin din me alamomin? Mutum zai zo da ciwon. Eh. Menene alamomin? Eh shi ne muke gani aka ce an samu farko ciwon lasa. menene alamomin to a kaso ashirin din alamomin nan da ka ce menene alamomin sa to alamomi hmm. yawa yawa zazzabi ciwon jiki hmm. da ciwon makoshi kwakwaron mutum idan da ciwo hmm. sannan idan mutum ciwon ya ci gaba yakan sa a dinga aman jini kashin jini saboda yana ta'aji ga jinin mutum yana hana jini ya clotting ya daskare to amma farko shine kamar malaria ciwon kai ciwon jiki zazzabi da ciwon makogwaro da sauransu eh. da ta mutum ya haɗa yawo sai da zafi eh. za ka ke farawa farko shi kenan hmm. kuma ya kan ɗauki sati ɗaya sati uku kafin ya bayyana bayan mutum ya kamu da ciwon eh. to to amma misali in mutum ya kamu da ciwon akwai magunguna ana samun ciwon ne kawai Eh akwai magani gaskiya akwai magani ko a eh. Najeriya ma akwai maguna. Eh to kafin ka je magani naji ka eh, fara cewa ana samu. Rigakafi ko maganin eh. rigakafi. Eh to kafin mu je nan naji kaman ka fara cewa sai dai ana samun ciwon. Eh ya likita. Eh shi ciwon ba za a kama ba za a kamu da shi ba sai in kaje kusa da wanda ke da ciwon wanda ke da alamu. Mm. kamar mm. yadda muka bayani cewa kashi tamanin mm. zai kama mutum mutum ma bai sani ba babu symptoms abin da babu alama alama eh mm-hmm. To fa. Kashi ashirin kawai ne ke zuwa da lasafi ba. Eh. da yake zuwa da zazzabin. Kashi ashirin kawai ne yake zuwa da lasa fiba. Eh, ainihin wannan zazzabin ke. Eh, to amma zo da mm. gaskiya saboda ina kashi ya raga maka yawa ita mm. lasa din lasa sunan gari ne. Mm. Na maka bayani a jihar Eh, kai bayani eh. To to. Eh, sunan baro lasa baro saboda daga gargarin ne aka gane. Aka gane. To amma menene magani in an kamu din? Wani magani ake yi a likitance? eh to kaga na ce akwai zazzabi za a ba maganin da za a da zazzabin mm. sannan kuma mutum da ya amai da zawo za a kara ruwan jiki ruwan ruwan ruwan jiki a makarin ruwa mm. sannan kuma za a ɗauki matakai mm. su masu baka wato jima sai muka jinya likitocin da ke ganin ka za su sa kayan da za su kare su saboda ka samu ciwon su ma to sannan akwai idan ka duk da jin da yawa za a kara maka jini sannan kuma akwai allurar magani da ake yi sunan ciwon ribavirin akwai maganin kwayoyin ribavirin ake ce da shi allura ce eh. ribavirin injection eh. ana yi a ita ake yi shine maganin rasa fever likita da maganin ribavirin mm. likita ne mm. Mm. tambaya ta da aka eh? ce da aka ce tambaya ta ce da aka ce wannan zazzabin daga beraye ake samun shi to likita ni dai na san gidajen mu da yawa da kwai beraye irin berayen da muke da su a gida koko dole sai da dajin da ake da suke zuwa daga dajin suke da irin cuta koko kowane ah, irin beraye na da shi ba ko ba ko wani bera ba ne mm. beran ai sai in ya samu cutar akwai kisan jaba eh mm, jaba eh jaba mm. jaba to jaba ce jaba eh, ita ce ke ita ce ta da oh, cutar oh. jaba oh jaba a berayen ma jaba eh eh. eh sunan bera yana da suna sunan bera sunan bera turanci ana kiran shi mosquitoes mosquitosis oh. sunan bera kenan jaba eh. da Hausa eh kace me sunan shi da turanci ya dan katse layin Ya ba eh Mostadis Neplensis. Oh. oh, to wannan wannan wannan me ka term. Usman. Na ji dai Mostadis. <laughs> To to to to likita eh, eh to akwai inda ake a kare kai? Ya za a kare kai? Shi ne eh shi da ke gaya maka cewa kada ka je mm. kusa da wanda ke da ciwon alamun ciwon sai in kasa mm. protection protection shi ne kariya a sa riga a sa gloves a sa abin huro baki duka cikin da shi da disposable ah, abin nan eh, protection akwai abin da ake sanya kamar riga ta leda haka mm. da hula da kodaka shiga cinta wadda ke za a kare jiki gaba daya eh. to irin wannan shi ne za a sa mutanen da ke jinya wanda su mu'amala da shi da mm. likitoci da eh, likitocin nan nasu nasu eh. na masu jinya to magana masu farauta fa da sauran dabbobi da mutanen da za su masu zuwa kuma kaman farauta farauta fa akwai abin da za a yi eh Na ce likita. To, wannan ga maka su ne idan ɓeran ya fi tsari a cikin abinci, mm. ko ya fi tsari wani wuri ka taba ko akan nan itace za ka ci, ko ka shi shi to za ka samu. Mm. Idan shi beran yana da yana dauke da kwanar cutar. Eh, to likita ga wani ya shigo mai kira, ga wani mai kira kila yana da tambaya bari mu ɗauke shi shi ɗaya. To. Eh, salamu alaikum mai kira waya. Assalamu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. To saboda lokaci tambayi likita mun gode ba rayu ke magana. Kuna magana da Alhaji Abbas Bakwace Lady daga jihar Bauchi Najeriya. To Abbas ga likita yana jinka. To hakika gaskiya likita ya yi bayanai masu muhimmanci. Mm. Kuma gaskiya mun gasu da wannan bayanin da ya yi. Eh. to bi ganin gaskiya hmm. dole ya kamata mu dauki matakin kare kanmu akan wannan cuta na lasa saboda jihar Bauchi wannan cuta din ta bulla eh dan gashi yana cikin lissafin amma amma amma kamar karamar hukuma na ta kirfi gaskiya babu wannan cuta din a lasa eh to Allah ya dada tsarewa to amma amma amma na gode kuma Allah ubangiji ta ce lafiya amin yawa to bari mu koma wurin likita likita kaji abin da ya ce ya gasgata bayanin ka ne na cewa lallai kan dole mu dau matakin kariya To daga ƙarshe likita me kiran ka ga eh, al'umma? Eh tafiye tafiye misali. Mm. Mm. Eh shi da mutane su kula. Mm. Duk in ka kana da zazzabi ciwon zazzabin kai ciwon makoshi da sauransu kuma a wannan wanda ka tace yanayin ka inda kake zaune akwai alama ya wannan ciwo ya kamata ka je asibiti kar ka ce malaria ne eh. saboda farkon ciwo ya kamata malaria ya kamata typhoid fever ya kamata juna eh. to sai in ka asibiti idan ka samu sannan kuma idan aka samu wani da ciwon eh. gaskiya bai kamata mutanen da ba su da kariya ba su yi mu'amala da shi ba eh. to likita a karshe a gurguje mm. muna ba da shawara mm. gawa ma kada mata wanka irin wankan da muke din in za ka yi mata wanka dole sai an sa liman ko wani zai wanka gawa siyasa wani wannan rigar da zai kare kanshi ya kakkare jikin shi eh to yanzu likita a gurguje a gurguje masu eh, zuwa farauta eh. kamar masu zuwa farauta zaka ga suna kama abin da ake kira kamar a kudancin Najeriya akwai abin da ake cewa bushmeat a kama yan kananan namun daji su kurege ne su wane ne su eh, wane ne su gafiya yau wato a gurguje akwai abin da zaka ce akai Eh, sai ya hatsara saboda su suna cikin mutanen da ke da mm. wato saurin kama wannan cin lasa din mm. suna cikin mutanen da ke da risk risk eh, eh, ba wuya sun kamu hatsarin kamuwa saboda su suna yawa saboda yanayin aikin su ko mm. sana'ar su dole sai an yi a wato katakalan dan mm. kamar ni ba ba ko ne ja bake da ciwon ba mm. sai wanda ke da virus ne da lafiya sun yi ciwo mm. to mutum na iya kama ya ba ko wani bera da ba wani ba da ciwon ba ba ba abin zai faru amma da in an samu kan wanda ke da ciwon jini shi ko kashin shi ko fitsarin shi duka suna samu ya kama Hey, to Allah ya samu dace Allah ya kare. Mun gode sosai likita da ka da wannan bayani mai gamsarwa da kai mana. Allah ya taimaka mun gode. <laughs> Allah ya saka da alheri to Amin. Dr. Salo Ibrahim kai fa kenan daga Abuja kuma mun gode kwarai dama ba bako bane a cikin wannan shirin mm, yana ba da mm. gudunmawa yadda ya kamata muna godiya to Safinatu na'am sai ce Allah ya kiyaye to eh, amin Usman Allah ya <laughs> kai mu gobe lafiya wanda kuma muka yi abin dan su duka Allah ya sa mun kara amin Allah ya kara mana lafiya gaba daya hukumomin lafiya da ƙasa da gwamnati da mutanen gari kowa Allah ya sa ya hannun ya bada hannun ƙwarya domin a samu a yaƙi wannan ciwo kuma a al'umma yanzu kan a madadin Safinatu so dangi. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah Ubangiji ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa inda za mu da maganar nishadi da al'adu na yau da kullum a cikin al'umma. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba